بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الجمعة أن سوكر دائتا مدينة دقمان بوبي سورر بيان بيوا دكرماوا ga wannan al'umma da fifita da aiko mata manzanta da kuma bayanin falalar ranar Juma'a. Tafsiri lillahi ma ما samawati wa ma في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya yana girmama shi kuma Allah shi ne wanda ya kaɗaita da mulki shi kaɗai tsarkakakke daga dukkan tawaya mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai hikima cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah shi ne wanda ya aiko wa larabawan da ba sa karatu da rubutu manzo daga jinsinsu, yana karanta musu ayoyinsa waɗanda ya saukar da su a gare shi, kuma yana tsarkake su daga kafirci da munanan halaye, kuma yana koyar da su alkur'ani, yana koya musu sunna, kuma haƙiƙa su larabawan nan sun kasance kafin aiko shi zuwa gare su suna cikin ɓata mabayyani daga barin gaskiya domin suna bautawa gumaka suna zubar da jini kuma suna yanke zumunci. واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم kuma ya aiko wannan manzo zuwa ga wasu mutane daban daga cikin larabawa da waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba su zo ba a lokacinsa amma za su zo daga baya Allah shi ne mabawayi wanda ba mai rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan abin da aka ambata na aiko da manzon Allah zuwa ga larabawa da waninsu falala ce daga Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama Allah ma'abocin kyautatawa ne mai girma yana daga cikin kyautatawarsa mai girma aiko manzo ga wannan al'umma gaba ɗaya yayin da Allah ya ambaci bayawar da ya yi ta aiko manzon Allah da saukar da Alƙur'ani sai ya ambaci halin da wasu daga cikin mabiya annabi Musa suka kasance a kai na bijirewa aiki da abin da yake cikin attaura domin ya tsoratar da wannan al'umma kada su kwaikwaye su ya ce. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين misalin Yahudawa waɗanda aka ɗora mu nauyin aiki da abin da yake cikin attaura amma suka bar abin da aka ɗora masu kamar misalin jaki ne wanda yake ɗauke da littattafai masu yawa amma bai san me aka ɗora masa ba littattafai ne ko wasunsu misalin mutanen da suka karyata da ayoyin Allah ya yi muni kuma Allah baya datar da azzaluman mutane ga dacewa da gaskiya. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يا كي wannan manzo kace ya ku waɗanda kuka tsaya akan addinin Yahudanci bayan an canza shi idan har kuna da awar ku waliyan Allah ne na hakika ya keɓe ku daga walittaka daga sauran mutane to ku yi burin mutuwa domin abin da Allah ya keɓance ku da shi na karama ya yi gaugawar samun ku idan har da gaske kuke yi cikin da'awar ku na cewa ku ne Allah yake so ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada sai dai ma su yi burin dawama a duniya saboda abin da suka aikata na kafirci da sabo da zalunci da gurɓata attaura da canza ta hakika Allah shine mafi sanin azalumai babu wani aikin su da yake buya gare shi kuma da sannu zai yi musu sakayya akan su قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا كي wannan manzo ka faɗa ma waɗannan Yahudawa ka ce hakika mutuwar da kuke guje mata sai ta same ku babu makawa ko ba jima ko ba daɗi sannan a mayar da ku zuwa ga Allah ranar alkiyama wanda yake masanin abin da yake ɓoyi da abin da yake bayyani babu abin da yake ɓuyar masa daga cikin su sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kuma ya maku sakayya a kai يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu idan mai kiran sallah ya kira a ranar juma'a bayan liman ya hau kan mumbari to ku gaggauta zuwa masallatai domin sauraron huduba da halartar sallah ku bar ciniki kada ya shigartar da ku daga yi wa Allah da'a wannan abin da aka umarce ku da shi na tafiya zuwa sallah da barin ciniki bayan an kira sallah ranar juma'a shine yafi muku alheri ya ku muminai da a ce kun san haka don haka ku kamanta abin da Allah ya baku umarni فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan kuka kammala sallar juma'a to ku watsu a bayan ƙasa kuna masu neman halal kuma kuna masu biya wa kanku bukatunku ku nema daga falalar Allah ta hanyar nema na halal da riba halattaciya kuma ku ambaci Allah da yawa a yayin da kuke neman arziki kada neman arziki ya mantar da ku ambaton Allah ko ku rabauta da abin da kuke so ku tsira daga abin da kuke tsoro Wa واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا taraku وتركوك ko'ima. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين idan wasu daga cikin musulmai suka yi ido biyu da wani kasuwanci ko wani wasa sai su watse su tafi zuwa gare shi su barka ya kai wannan manzo kana tsaye akan mambari to ka ce da su ya kai wannan manzo abin da yake wurin Allah na sakamako akan aiki na kwarai ya fi alheri akan kasuwanci da wasa waɗanda kuka fita zuwa gare su Allah shine mafi alherin masu azurtawa